jiya an fafata a wasu wasannin sada zumunci tsakanin ƙasa da ƙasa ga wasu daga cikin wasannin inda ta kaya a jiya inda a jiya ƙasar yaman ta samu nasara kan ƙasar falastin da ɗaya mai ban hau jiya ko 'yan ƙasar shekara ashirin da ɗaya sun doke iceland 'yan ƙasar shekara ashirin da ɗaya da uku da ɗaya cyprus sun doke kazakhstan da ci uku da ɗaya yayin da czech republic suka lallasa lithuania da ci uku da ɗaya kasar germany ta samu nasara a kan ingila ci ɗaya mai ban haushi yayin da scotland ta tashi kunnen doki ɗaya da ɗaya tsakaninta da canada greece yan kasa shekara ashirin da ɗaya sun samu nasara a kan hungary yan kasa shekara ashirin da yan kasa a shekara ashirin da biyu da biyu da ɗaya philippines kuma sun tashi can jiran zuwa mutum tsakaninsu da malaysia haka kuma a yau za a ci gaba da watannin sada zumunci na tsakanin kasa da kasa inda ƙasar kenya za ta buga da ƙasar uganda ingila yan da shekara 21 za su buga da portugal yan da shekara 21 da misalin karfe 4 na yamma jordan za su goma tare da ƙasar hong kong da misalin karfe 5 na yamma agogon nigeria inda afghanistan ko za su karɓi wasu singapore da minti da misalin karfe 5 ƙasar spain yan da shekara 21 za su buga da 'yan wasan karfe kasan denmark yan kasa da shekara ashirin da daya da misalin karfe bakwai da rashi na dare kasar najeriya za su buga da kasar senegal misalin karfe tara da dare agogon najeriya bayan haka a yau din za a fafata a wasannin neman shiga cin kofin duniya na shekara 2018 wanda za a yi a kasar rasha inda a yau din za a fafata a yankin south america kasar colombia za su fafata da kasar bolivia da misalin karfe tara da rabi na dare agogon najeriya niger kan idan muka leka bangaren asia kuwa a yau sun za su fafata a bangaren wasannin neman shiga cikin covid duniya na shekara 2018 inda kasar china take fafatawa da kasar south korea iraki ko suna fafata ne da kasar australia yayin da syria ke fafata da kasar uzbekistan ita ko kungiyar kallon kafa ta thailand suna fafata da kasar south america da misalin karfe hudu na yamma allah ya kai mu united arab emirates ne za su ta da kasar japan yayin da su misalin karfe biyar na yamma agogon nigeria niger da kamaru kasar katar za su ta da kasar iran da